Tambaya ta takwas, waye ya raine shi bayan mutuwar kakansa Abdulmuttalib? Amsa, kakansa Abdulmuttalib ya rasu, alhali shi yana da shekara takwas, sai baffansa Abu Talib ya raine shi.